Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a bakwai ga watan Agustan shekara ta 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanun labarai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron ƙasa da ƙasa don tarawa ƙasar Lebanon kuɗin tallafi. Sannan wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure kusan arba'in ya nutse a yankin tekun Mauritania. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaɓe da ke tafe. Bayan kula ba. labaran duniya za ku ji cewa masu zanga-zanga a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun toshe babbar hanyar da ta hada jihar da wasu jihohin yankin domin nuna damuwarsu akan ci gaba da samun kalubalen tsaro a jihar. Barayi ne yau su zo mu gobe su zo mu rabon da mu bacci a gidajen mun fi karfin wata guda. Ƙauyuka sun kusa talatin da an tada mu. Ba mutane da 'Yan kasuwa a Najeriya na ci gaba da matsin lamba akan a ƙara farashin man fetur daga Naira 143 da ake sayar da shi a halin yanzu zuwa naira ɗari da hamsin kowace lita. An ƙara naira shida. Da ana sayan mai ɗin ɗari da talatin da biyu ga ainihin depot depot. Yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi ɗari da talatin da takwas da kobo sittin da biyu. Bayan haka kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron ƙasa da ƙasa don tara wa ƙasar Lebanon kuɗin tallafi. Amma ya yi kashedin cewa ba za a bawa shugabannin Lebanon kuɗaɗen ba tare da wani sharaɗi ba. Macron shine shugaban ƙasar waje na farko da ya ziyarci Lebanon bayan mummunar fashewar da ta faru a tashar jirgin ruwa ta birnin Beirut lamarin da ya haddasa rushewar gine-gine da ƙonewar motoci da A jiya Alhamis, Macron ya ce duk wasu kuɗi da za a tara don taimakawa Beirut dole ne su zo da sharaɗin abin da ya kira sabon tsari na siyasa wanda zai maye gurbin tsarin da al'ummar ƙasar ba su amince da shi ba. Idan ba aiwatar da sauye-sauye ba, Lebanon za ta ci gaba da nutsewa abin da ya faɗa kenan lokacin taron manema labarai. Abin da kuma ake bukata a nan shine sauyin siyasa. bai kamata a ce fashewar da ta faru ce ta kawo sauyi ba macron ya kuma ce ƙungiyoyin agaji da mabukata ya kamata a ba kuɗin agajin na beirut kai tsaye wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun murtaniya mutum daya daga cikinsu ya tsira a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unhcr a takaice ta ce wanda ya tsiran daga kasar gini ya fito kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin daga ƙasashen afirka da ke yankin yankin kudu da sahara suka fito ga dukkan alamu karamin jirgin ruwan na kan hanyarsa ne zuwa tsibirin kanari wannan mummunan sakamakon azzaluman masu fatauci da safaran mutane da ke shirya tafiye-tafiye ta teku ne in ji charlie yaxley wani mai magana da yawun hukumar ta unhcr a shafin twitter ministan harkokin cikin gidan spain ya ce kimanin bakin haure 2,800 ne suka isa tsibirin na kanari tsakanin watan janairu da yuli a bana adadin yalinka har sau biyar a daidai wannan wannan lokaci a bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaben da ke tafi ƙasa da kwanaki casa'in kenan. Ina da ƙwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokaci da Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. Daga baya a lokacin da yake jawabi a wata masana'antar sarrafa na'ura. jagorori daban-daban a jihar ohio trump ya nanata cewa za a samu rigakafin nan ba da jimawa ba ya ce yana fatan kafin karshen shekaran nan masana fannin kimiyya ciki har da ƙwararru a fannin cututtuka masu yaduwa irinsu dr atoni fauci wanda kuma yake cikin kwamitin sa ido kan annobar coronavirus na white house na hasashen babu ɗaya daga cikin tsarin magungunan rigakafin da ake gwajin su kan bil'adama a yanzu za a kammala aikinsu har sai ƙarshen shekara ko farkon shekarar 2021. an jima kaɗan zara za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya to amma kafin nan ɗaruruwan matasa ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar katsina lamarin da ya kai ga toshe babbar hanyar da ta sada jihar da wasu jihohin arewa maso yamma matasan na zanga-zangar ne domin nuna damuwarsu da ci gaban ayyukan kai hare-hare da 'yan bindiga ke yi duk kuwa da da'awar hukumomin tsaron kasar na samun nasara a yaƙi da ƙalubalen tsaro a jihar wakilin musa ni sha'abu malofashi na ɗauke da ƙarin bayani matasa masu ɗimbin yawa ne suka yi cincirin bisa hanya a daidai ƙauyen marke da ke kan babban titin da ya ratsa dutsen maya zuwa cikin birnin katsina tsakani da allah abin da ke faruwa garin nan barayi ne yau su zo mu gobe su zo mu rabon da mu yi bacci a gidajen mun fi karfin wata guda ƙauyuka sun kusa talatin da an tada mutane ba mutane da an gaba abin da ake abin da muke so kawai wannan zanga-zanga da matasan suka yi ta sanya ala dole matafiyan da suka fito daga katsina za su taya kaduna suka yi ta juyawa suna komawa don canza hanya wasu kuma suka yi fakin gefen hanya ganin hakan ya sanya daukacin ma'aikatan jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma'a su ma suka rufe ofisoshinsu suka taso kamar yadda maga takaddar jami'ar aliyu alhakan kiyaye mana bayani Da safe ne bayan mun iso wurin aiki muka samu labarin cewa akwai yiwuwar eh, cewa 'yan bandit za su kawo hari a wannan kauye da yake hostel din makaranta. Ita nan vice chancellor sai ba da umarni ya ce dukkan mu mu bar wannan campus mu kama hanya mu koma wancan take of campus wanda ke cikin garin dutsen. To kan hanya sai muka zo sai muka iske a kauyukan da ke bakin hanya sun yi cacirindo haka suna ta jimamin abubuwan da suka faru da kuma 'yan kauyuka da suka shishigo da kuciyoyinsu na dabbobi domin saboda su tsira da su da muka ga haka muka bin motoci sun yi fakin gefen hanya mu ma sai muka yi fakin to sai muka rika jin su waɗannan mutanen ƙauyen suna ɗan yada magana haka domin saboda sun ga alamun mun yi kama da ino shugabanni to haka muka yi reali inda muka tsaya din mun hangi matasa sun balbala wuta akan tayoyi sun sun bulokin hanya sun hana kowa wuce na kuma tuntubi kakakin rundunar yar sanda sufurtandan gamba isa gaskiya ne da safar da mun waye gari cewa mutanen nan ƙauyen marke a matasa daga kureci da doguwar ruwa sun fito suka tare hanya wannan express ta dutsen ma wacce za ta shigo da kai birnin katsina kuma suna zanga-zanga ne akan halin tsaro da suke fama da shi abin da ya faru shine barayi sun shiga karamar hukuma ta dutsen ma kuma 'yan sanda sun je wurin sun fafata da barayin nan ka kore su ba a jiwa kowa ciwo ba kuma abin da aka sata kuma ko a jiya din barayi sun shiga wannan wuri 'yan sandan mu sun je har aka kashe ɗaya daga cikin barayin nan a jiya dpo na safana ya kama wani gawurtaccen barawa wanda kowa ya san yadda ya gawurta harkar fashi da makami da ta'addanci da tosata da garkuwa da mutane ai dama abin da muke cikira kira kenan magana a ba mu rahoto da wurwuri san shaib malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gazar Aminu Fage ta dawo da ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da taimakawa maharan nan take dai Afghanistan bata mayar da martani ba. Tehrik a Taliban Pakistan wato TTP wata haramtacciyar kungiya mai tsananin adawa da gwamnatin Pakistan da ke kai hare-hare kan dakarun na Pakistan da farar hula ta ɗauki alhakin kai harin na shekaran jiya Laraba. Shirin sojojin Sudan na kalubalantar 'yan jarida a gaban kotu a kan cin zarafi ta yanar gizo da kuma cin mutuncin sojojin kasar na bayyana dabarun tsoratarwa da aka yi amfani da su a lokacin gwamnatin shugaba Umar Albashir da aka hambarar, in ji 'yan jaridar kasar. A cikin wata sanarwa da aka fitar a watan da ya gabata, rundunar sojojin kasar ta ce an naɗa wani soja a matsayin kwamishinan da zai sa ido akan laifuffukan cin zarafi ta yanar gizo. Kwamishinan wanda ke aiki a ƙarƙashin wani soja mai gabatar da ƙara zai sa ido tare da rubuta cin zarafin da ake yi wa sojojin ta yanar gizo. Kuma duk abin da aka gano ya saba doka ya zama babban laifi da za a iya ƙarar 'yan jaridar a cikin Sudan ko wajen ƙasar. Sojojin sun ce matakin na da muhimmanci saboda yadda ake caccakar da zargin rundunar sojin ta Sudan. A halin da ake ciki yanzu sojojin na cikin gwamnatin haɗin gwiwar Sudan an dai kafa kwamitin shugabancin ƙasar ne wanda ya kunshi farar hula shida da membobin soja biyar domin taimakawa ƙasar ta koma ƙarƙashin mulkin farar hula biyo bayan hamɓarar da shugaba Bashir a baya bayan zanga-zangar da aka shayi a ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su 'yan kasuwa a najeriya na ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kasar da ta kara farashin man fetur zuwa naira 150 kan lita daya a maimakon naira 143 da kwabo 80 da ake sayar da shi a halin yanzu. hakan ko ya biyo ne bayan karuwar farashin dakon man da hukumar kayyade farashin albarkatun man fetur wato pppra ta yi bisa la'akari da karuwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya daga abuja ga rahoton madina dauda hukumar pppra mai alhakin tsaye da farashin kayan mai a najeriya ce ta karin naira shida akan litar man fetur E PPPRA ta mayar da kuɗin litar man fetur naira 138.62 a manyan tashoshin ƙasar wannan shine kuɗin da za a sai da mai kafin a jigilarsa zuwa gidajen mai a wannan wata ta agusta a kan haka ne 'yan kasuwar kasar ke ƙoƙarin ganin sun mayar da kuɗin litar man fetur tsakanin naira 149 zuwa naira 150 mataimakin shugaban 'yan kasuwar mai masu zaman kansu ipman abubakar mai gandu ɗakin gari ya yi ƙarin haske akan wannan batu kamar yadda muka sani gwamnati ta riga ta ba da umarnin cewa kowane wata za a canza kuɗin farashin mai an ƙara naira shida da ana sayan mai ɗin 132 ga ainihin depot-depot na najeriya yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi 138 da kobo 62 waton ba ana nuhin a sai da mai ɗin akan 138 da kobo 62 ba a'a dole ne su ma 'yan kasuwa sai sun sa ainihin ribansu wato shi yasa kika ga cewa wasu suna kiran cewa a sai da mai ɗin 150 wannan shi ne. to sai dai tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa comrade isa tijjani ya ce abin yaudara ce kawai wai shin ppra din nan wa take wa aiki ne gwamnatin ƙasa jama'ar ƙasa ko maketoci ko da kuka ce gwamnati ta fi da hannunta daga harkar mai menene kuma na na yanke farashin man an taba nuna mana jadawalin yadda farashin man yake ce da ke kudin man ma a duniya kasa yake yi idan kudin mai a kasa a duniya yana yin kasa mu muna biyan sama da haka to ina ranar da kuma ka ce kudin man ya tashi sama me suke so duk da cewa ya zuwa yanzu hukumar PPPRA bata sanar da sabon farashin kudin litar mai a kasa ba amma masu amfani amfani da motocin sufuri irin su Fatima Musa sun koka. Ga korona ga tsadar kayan abinci, ga babu kuɗi a hannun mutane. Kuɗin motar haya kaɗai ya ishe mu a ƙasar nan. Don Allah Baba Buhari kakka bari a yi mana ƙarin kuɗin mai. A watan da ya gabata an sayar da gangar ɗanyen man fetur a kasuwar duniya a kan dalar Amurka da 43.2 amma a yau ana sayar da gangar ɗanyen man fetur dalar Amurka 44. Na yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga bakin mai magana da yawun hukumar PPPRA Kimchi Apollo amma bai amsa wayata ba har saƙon karta kwana ma da na aika masa bai ba da amsa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a da yaushe kuke so za a iya kama mu a mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu. shin mai martaba ko za ka ba mu takaitaccen tarihin masarautar ka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar ainihin mu tsaban hausawa ce daga birnin kano a adakawa a cikin shekara 1740 kakannin kakannin suka bar adakawa a cikin birnin kano sun gangara sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka same waɗansu kabila ana kiran su jikunawa muka kafa namu ɗan gu su ma jikunawa suna nasu mu dinnan muka karbi mulkin wurin muka karbi mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wadda kuma ya fara sarautan da muka zo sunansa sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasa maza daga fasa maza sai antaru sarkin yaki daga antaru sai maza waje daga maza waje sai ibrahim fasa maza daga shi sai sule antaru daga sule sai abubakar sarkin yamma daga abubakar sai muhammadu maza waje daga muhammadu maza waje sai muhammadu sarkin yamma daga shi sai aliyu muhammadu muhammadu sarkin yamma a lokacin aliyu sai ciwon yan rani ta faso a inda suke matsugunin a doya sai suka kaura suka dan gusa kaɗan suka zo adudu inda yake yanzu shi aliyu bai yarda ya bi su ba saboda agun hassan shi ya fara sarauta daga hassan sai isiyaka daga isiyaka sai muhammadu daga muhammadu sai ni abdullahi ma martaba yi magana cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu eh. shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka ɗauki mulkin suka baku ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi wace mulki ai ba maganan fin ƙarfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adunsu mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora kenan shine har yanzu kuke eh, eh, shugabancin wannan masarauta muna shugabancin wannan masarauta kamar wannan masarautar akalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa mu da mun zuwa shekara ta dubu da ɗari bakwai arba'in kai ka yi lissafi waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta kabilun da suke adudu akwai hausa fulani akwai jukunawa akwai kanuri akwai angas akwai egon akwai tibi akwai mada da saura dai ga sunan to kamar menene ya bambanta ta wannan gari na adudu da sauran garuruwa da ke eh, jiha ko karamar hukumar obi a to kasan ita agwa tashi da ubi a lago ne daddare gwandara mu kuma hausa fulani to kaman menene wannan gari na adudu ya fi shahara a kai abubuwa da suka fi na shahara haka noma da kiwo kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar yadda ka ce kun gangaro daga kano kano duk inda ka ce kano kano tumbin giwa ko kuma kano nonon dabo ko da me ka zo an bika to kaman garin adudu suna da wani take nasu da kai takin tun da ka ce ko da me da me mutum ya zo an feshi. to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da mu da iyayen mu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fika. don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su to menene zaka bugi irjin ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi al'umman garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamu zamanin turawa har yau mu wani gari bai ci mu da yaki ba balle mana gori sai ko mu mun makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya a bakwa ko doyan juku ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yaki ƙarya ne muna alfahari da wannan. to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko za ka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu. a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwan ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta shi mu a cikin wannan damuwa to kamar batutuwa na tsaro babu wata matsala kamar na tsaro haka ha maganar tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda haka duk wani kasance ce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai dan gwargwado shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka tadu? Na farko a ɗauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tun da abin da muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kyana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin sardauna na adudu ne yana kuma a adudu wanda haka muna son a tuna da mu abin da sardauna ya mana wannan gwamnati ta mace mana to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance fuskanci irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin kanje da kuma sauran gurare alhaji yusuf aliyu turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ɗauki matakin gyaran hanyar kan je abu abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimeti hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai sha'awanta kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma kanana ward ward duk wayannan an shiga da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya yi ce bari ya sha kwana 100 da yake a ofis akwai wasu kurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su beb wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin ajiye a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima to madalla yanzu kuma sai nasihar juma'a na central mosque na enugu a enugu state a nigeria أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين واتون أبو لكي فاروة نا rashin bin dokokin الله wanda gashi nan duniyan nan muna ganin lamurra waɗanda suke ta faruwa da suke zama bala'i a kan jama'a wanda ana rasa wannan abin wai ta yaya wannan abin ya faru kuma wannan abin wani irin lamari ne hatta ma sai a rasa gano wani irin abu ne da yake shafan mutane to kaga waɗannan abubuwan duka yana daga hushin Allah ne to wani irin abu ke janyo hushin Allah hushin Allah yana faruwa akan mutane idan Allah yana umarni ba a bi idan Allah yana hani ba a hannuwa yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zahar al-fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas liyuthibahum ba'd alladhi amilu ka rage yarji'un Allah subhanahu wataala ce barna ta yadu a doron kasa hatta ma a cikin teku wannan dalili shi yasa Allah zai gana musu azaba daga sashin da suka aikata bi ma'ana akwai sauran azaban da za a dana mutane gobe kiyama to in muka lura shugabanci yanzu da ake ba gaskiya cikin tsakani da Allah shugabanci da ake tafiyar da shi a zamanin nan shugabanci ne wanda yake ana so wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya mana umarni ya ce inna Allah ya'mur bil adl wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ne shi Allah yana umartan ku da yin adalci to kaga wannan adalcin nan in za a same shi wuri za a zauna lafiya in ku akwai rashin adalci to lalle za a yi tashin hankali na abin da yake faruwa daga ainihin shan hanci da zinace-zinace da fyaɗe da sauransu ta duk suna daga cikin abin da Allah ya hushi sai ya je ko mana wani azaba wanda ake cema wai coronavirus ai ba wai kirkirowar dan adam shine kawai ba a'a Allah ya san da kirkiran da suka yi domin ya azabta mutane da shi don haka a ne abin da nake faɗi Mai biyayya inda ko kuɗi ba za mu saka ba don haka muna fatan kowa ya fahimta fahimci wannan abin da ake nufi kuma kowa Allah ya bashi ikon yi wa Allah biyayya abin da Allah ya umarni ya iya aiwatarwa abin da Allah ya hane shi kuma ya yi anuwa to dan haka muna kira zuwa ga jama'a mu yi biyayya ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma ga zara aminu fage ta dawo da takaitattun labaran duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron ƙasa da ƙasa don tara wa ƙasar Lebanon kuɗin tallafi. Wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure kusan arba'in ya nutse a yankin tekun Murtaniya. Mutum ɗaya daga cikinsu ya tsira a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaɓe da ke tafe ƙasa da kwanaki casa'in kenan. ina da ƙwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokacin abinda trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar white house a jiya alhamis A jiya Alhamis gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da wa maharan. Nan take dai Afghanistan bata mayar da martani ba. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ce an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato karfe bakwai agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga sakon murna ga Alhaji ɗanlami Alkaleri. akan yusuf ad yusuf sarkin samarin alkaleri na farko wanda mai girma sarkin alkaleri alhaji muhammadu abdulkadir zai yi gobe asabar takwas ga wata agustan shekara ta 2020 da da fatan allah ya taya riko yanzu kama madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da cuba hero ne da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.